To jama'a barkamu da saduwa a karo na takwas a ajin namu na karatun digital a takaice tare da ni Zainab Sa'idu Idris. Waiwaye baya kaɗan a ajin namu na baya mun ga keyboard shortcut inda muka control tun daga A har zuwa Z menene ma'anarsu da kuma ran aikin da suke yi. na yi haka ne saboda tun yanzu mu san wa'annan controls ɗin ga wa'anda suke son masu haddace ko kuma su ta mita game da shi za su fara yi tun yanzu saboda idan muka zo muka fara amfani da wasu manhajoji ko ince wasu application idan na ce zan yi control kaza control kaza ba zai zama na irin na bar wani a baya ba wani bai gane me nake cewa ba ko me control ɗin yake nufi kun ga tun yanzu mun riga mun san menene yake nufi da kuma wani irin aiki yake yi so ajin namu na yau za mu yi magana ne akan irin damammaki ko in ce irin ayyuka da irin wannan karatun digital a takaice ya kunsa akwai um, job opportunities kala-kala a cikin irin wannan karatu idan ka iya kawai digital literacy ba ma sai ka yi nisa ba ka je ka koyi wani programming language ko wani abu a idan ka iya kawai just basic digital literacy akwai aiki da damammaki kala-kala so bismillah Da farko akwai bank clerk yawanci yana amfani da kwamfuta ne wajen buɗe mutane akan da kula musu da shi da kuma makamancin hakan. Akwai entrepreneurs su kuma yawanci suna amfani da kwamfuta ne wajen tallata hajojinsu a manhajoji. Sannan akwai data entry operators suna karban bayanai ne amma irin waɗanda aka sa su karɓa irin suna, adireshi da sauransu. Akwai travel agents su kuma wa'inda suna taimaka mana ne wajen siyan tikiti. Akwai administrators su kuma suna da alhakin kula da ɓangare ne na manhaja mai matuƙar muhimmanci. To jama'a da haka muka zo ƙarshen ajin namu na yau amma kafin mu tafi sai mun wasa kwakwalwa kamar yadda muka saba a koda yaushe. Wasa kwakwalwan namu na yau shine ina son ka gaya mun cikin wannan ayyukan da na lissafo wanne ciki ne kake son ka iya ko kake kan koya ko kake son ka gwanance a kai. Sannan kuma in akwai wa'inda suke kaluna wa'inda suke yin ɗaya daga cikin wa'innan sana'o'i su gaya mana a comment section wani irin sana'a daga ciki suke yi kila ka samu wanda zai buƙaci wannan aiki da kake yi za ka samu wasu yan taro da su saka ta wannan hanya so kada ku manta ku yi following account ina facebook instagram tiktok linkedin thread youtube da ina nan at creativity enthusiast sai allah ya kai mu ranar laraba bisalam